دعاء الخروج من المسجد الدعاء بتاعي من بسم الله تبتا كنا ينزام بتاع مسلاتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم زم إمتا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم wannan hadisi ne ingantacce tabbatacce riwayar anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda bismillahi da sunan Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni as'aluka min fadlika Ya Allah ina roƙonka ka bani daga falalaka Duk falalaka bani. can kace a baka rahama nan kuma kace a baka falala Allahumma sinni min ash-shaytanir rajim ya Allah ka bani kariya daga shaidan jefaffe ya Allah ka bani tsaro da kariya daga shaidan jefaffe wannan hadisin imamu ibn majah ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi ingantacce bismillah hadisin anas wannan neman falala din kuma daga hadisin abi umay da abi asid ko usay Allahumma asimni din nan shi kuma an samu abin hurairar shi ma ya ruwaito shi